Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 21 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan sandan kasar Masar akalla talatin sun halaka a wata musayar wuta da wasu 'yan bindiga a yankin hamadar kasar da ke yamma. Jami'an tsaro suka ce an buɗe ma 'yan sandan wuta ne yayin da suke binciken zakulo 'yan bindigar Hamsa wadda ta ɗauki halakin kai hare-hare da dama a masar ɗin bara jami'an tsaron suka ce wasu 'yan bindiga kuma takwas sun samu raunuka a wannan harin wanda ya faru a gundumar wahad al-bahariya mai kilomita 135 kudu da birnin alkahira to masu saurare sai a mana aikin gafara saboda matsalar na'ura da muke fama da ita idan mun shawo kan Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.

barkama da sake saduwa da ku. A wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Usman na ji waka kake sosai ba da gaske. <laughs> ba ba hada dan kada kai. Kada kai kawai yake yi. Ka san wai dilka rishtar nan wai kalmar mm. nan da suke fara da ita abinda take nufi kenan haduwar zukata wani abu ne na musamman. Mm. To kin ji ga ga shar ya ba mu fassara. Har ya ba mu fassara. Mm. Eh, sannan sannan. Ni dai na san dai ma'anan dil dai zuciya ce. Ah, to ai shine haduwar zukata dilka rishta ko ya harai. <laughs> Wai ka san eh. da sa a shawariya ne eh. ka san ka san mukan dan taba kallon <laughs> ya haka ne a ah, da alama kuna yi ma eh, <laughs> wani na rash wai malhotar ya fi mutu mm, ya karbu sosai ba na ga wani katon hotonta da kamar na a jikin teburin ga zai <laughs> ta ban a shi kuma wallahi ka san actress ɗinta ce yawa to to shi yasa da ce bari dai zo maka sai Arjun Rafal ka san mu yan fito maka jama'a haka mu yan akshe kumar ne ba irin su na bane a a to ah, ba mu eh, gaskiya ba safina tuni ma dai jam'iyyar mu faɗe ce yawa <laughs> ai muna akshe kumar mu ina ga me black belt a tare to kaji da <laughs> wani black belt gaskiya ba shi to masu sauraro da bata an tashi lafiya ga dan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu abubakar sunusi ɗanburan madakin katagun controller abdullahi babani ɗanburan sai dc musa ɗahiro wicked da dc ɗan sakwa muhammad dukansu na hukumar custom a nigeria da fatan kuna nan lafiya kalau muna mika ɗanbin gaisuwa daga nan wannan fili na musamman na abar huce zuwa ga 'yan majalisar mu ta whatsapp yawa irin su alhaji abbas idris da abubakar haruna galadanci sai alhaji ali obayo alkalari shi mana hukumar custom da andi bature mawaki sai babayo jonka bawa wato a unguwar karfin a baucin yakubu da bala abdullahi na hukumar custom sai kuma gaisuwar barista isyaku barau tare da barista dalami alhaji ushishi sai hajiya fatima da daura shugabar mata tare da ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku abocin yakubu sai ilyasu na ungorimi a jos kwata ta yamma da bauchi tare da alhaji jamilun tijjani baban shadda baucin yakubu sai lawal dan gamba tare da malami mahmud gidado na hukumar custom sai mansur muhammad shi ma gagarawa tare da sadiq shi da sadisu rabin dami ko gudan dami ne yanzu ya ce ba rabin ba da fatan kuna na lafiya da man gaisuwa zaga suleiman dambam tare da tijani muhammad a tj sai gaisuwar umaru sa'idu coach Ungwar jakiya Bauchi yakubu da malam yusuf dabo na kwalejin fasaha ta abubakar ta tara lipo polytechnic da ke baucin yakubu tare da zaharuddin ahmad aliyu a birnin kudu sai ciyaman zai bala da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisa aliyu hassan s noma sai afana buya tare da abbas babio gombi sai ah, sani muhammad cindo wato baban gida kenan abocin yakubu tare da bello biji gidan a sakkwato sai hassan muhammad dan buram na maradun da fatan kuna kunanan lafiya dan bin gaisuwa zuwa ga hajiya binta kaura tare da hajiya gambo mamman gusau da fatan kuma kuna nan lafiya sai gaisuwar shugaban majalisa ismail bima mai gwambawa tare da makaman bungudu sai mati garba tare da kuma sa'adu kagarko sai aliyu sa'idu kebi tare da mubarak sai auye zurmi da sirajo kasimu argungu da fatan kuna na lafiya sai gaisuwar hafizu balarabi a gusau tare da mansur alamu na kuma mika gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku wanda aka daga daga bauchi aka mai da shi jihar yobe headquarter kenan mm. to ni ma bari fara sakon gaisuwar ta fata alheri na bari ya huce inda zan fara da gaida abdul kadir Lawal na gidan rediyon tarayya na Kaduna sai Kabiru Musa Daura da kuma Musa Alhassan wanda aka sani da Kalla sai Muhammad Iskil Abdullahi hmm. sai kuma in zarce da mu zuwa dandalin abari ya huce na amma na shafin Facebook inda zan fara da Abubakar Ibrahim da Ibrahim Abbas Ibrahim sai kuma Husaini M Ahmad Yalwa da Sarki Ibrahim Sani sai Yusuf Muhammad da kuma Batura Mansur sai gasar fata alheri bari ya huce zuwa ga salisu yahaya da kuma muhammadu nasidi jambulo sai mansur babawuru na fada sai kuma ali hassan dan maliki gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga abdurrahman ali balkori a jihar sokoto da kuma muhammad sani jangebe sai gaisu fatan alherin na abu da wuce zuwa ga sani adam yoko da kuma hamisu s aliyu sai mustapha salisu ddm da sa'idu usman sai habib l alkali da bello m fulani sai rufe da gaisu fata alherin na abu da wuce zuwa ga uh, husaini tela adogon malam to Allah ya sa na faɗa daidai mm. sai Yahaya Aminu Liman Zangeru da kuma Hafizu Abdul Aziz sai Abba Ado Baba da kuma Muhammad Sani. Mm. To gaisuwar fatan a bari ya huce zuwa ga kamarad gida Yusuf na faɗa da mm. Adamu Alhassan da Awal Jos sai Khadija Isiyaku da Real Saifullahi Sani da Hassan Ashwa Malam Allah sa na faɗi sunan daidai sai Isa Ahmed Getso sai Muhammad Ibrahim Adam mm. da Usman Junaid da Abba Sani Gurin da Usman Muhammad sai Ada Hope da kuma Adamu Ibrahim gaisuwa fata a bari ya huce zuwa ga Yusuf Alkali da Mantari manajan tsuntsaye Bunu mm. da Iliyasu Adam Iliyasu sai kuma umar uzair gashuwa daga karshe muftahu suleiman da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya manajan tsuntsayen nan da kika faɗa na ce ko yana <laughs> kiwon kaji ne eh. kaji ma ai tsuntsaye ne in tsuntsayen sosai ne kasu gudu ne <laughs> kila suna keji <laughs> sai na ji kamar ya ce asuman <laughs> ya kira sunana da ya zo cewa asumani din nan nace to wannan ai usman yake kira a bakaici gaskiya ga wannan ba tana da ni dai ciki kace yau fim ɗaya muke tasha ah, yau fim ɗaya guda muke tasha ka ji mm. ana cewa Sadi Sidi Sharifai wata inkiya zaka ji ana ce masa na Kano kenan zaka ji ana ce masa Kumar Sani mm. Kano to wanda ya wannan ainihin wannan waka kenan kumar sanu eh, da wato ita alkaya gani to ya gana ai kumar sanin kano kenan su sani akwai wani akwai wani magidanci mm. a wata nan ya shiga gidansa kana mm. ji ko saka je suna hira ne da matarsa mm. shikenan budan bakinsa sai ce mata a honi gaskiya budurwa ta aisha nan tana kaunata sosai ah. sai matar ta ce masa gaskiya aisha budurwan nan ta burge ni mm. <laughs> a'a sai ya ce rannan fa har ce mun ta honi na ya dace mu je walkiya da mu mu dan yi sayayyar kayayyaki sai mhm. matar ta ce kai gaskiya ta burge ni ka ta fara nan sai matar ta ce kai gaskiya ta burge ni mai gidan ya ce jiya fa har ce mun ta yi honey i love you very very much <laughs> sai matar ta ce masa kai gaskiya budurwar nan tana son ka sai mai gidan ya ce ɗazu kuwa ta ce min ina mai son wato ɗanki kin san tafi ki ƙaunarsa sai matar ta ce gaskiya ta burge ni to ƙarshe dai sai mai gidan ya ce mata wai ke sa dai babu abin da yake bata miki rai ne eh yawa ina ta faɗa kina ta yi. Eh, ina ta mm. faɗa abin da zai bata zai bata haushi eh amma kina ce ba sai budar baki mata sai ta ce a babu abin da zan ce ai na gane ka duk buhariya ce <laughs> ya ji ya ji eh duk ba ce so kake mu yi fada ka kora ni gida eh, ba inda za ni wato ba ce ba mm. ni kora ni gida <laughs> Allah ta san kansu <laughs> ya kuma ya kuma zuwa yana labarin wata eh shi ne kuma labarin da ya san cewa eh, eh, ya san cewa har ma mm. ko ya fita fusan wannan <laughs> eh wai ta fusan dan mafi eh to na gani ka amma da zina ji kamar muna labari da zina ji kana ana magana ina labarin Eh, da na tuno labarin nan na buzu da ya duka zai ja ruwa kudin shafa da ya ah, sai sai sai Abdulaziz yana nan tukuna zan baka wannan labari eh akwai labarai akwai labarai na abzinawa da yawa <laughs> amma sai na amma akwai wani labarin Maryam Bugaje da kace zaka ba mu ba wanda eh, kullun kace har addu'a take maka Allah ya sa ka manta da wannan labarin. Ai na jin yau addu'a ne ka manta shi fa. Ni ne ni kuwa. Ka manta ke da. La ilaha illallah kuma wallahi ko je da muka yi magana. Ka san ya kamata a bata eh. sarauta ne saboda ta eh, ta ta cancanci ta eh. nada sarautar nan ta Halima ta shugabar masu santi. Sarkin santin sashen Hausa. <laughs> Gaskiya. ka tuna kenan ya tuna. Ai kaman ka san ita matsalar shine da ta da ta ci abincin ta ce. wato ka san akai kaza akai kaza lokacin labarin zai zo sabo to akwai wani abu ne da ta faɗa la ilaha mm. illallah wallahi na manta ka manta sai to sai zuwa sai zuwa gaba idan dai idan dai ka idan dai ka sake tuna ga gane fefa mm. da takarda don daukar ruwa malam yawa eh shi eh, mm. maryam da ta cike dambin eh. dambin <laughs> kaza kaza eh ta ta kat da ta ci dambin kaza jiya sai ta ci sai da zira na bata labari ko na menene menene ta ci ai ka san shi yasa nake son aure bilget bilget <laughs> <laughs> <laughs> a cika za a more kenan mm. <laughs> za ta auri wanda eh, ya fi kowa kudi a eh, eh, duniya kaza sai inda Allah ya yi mm. ka san mara ci abinci har rawa take yi <laughs> ai in kana son ta ga tashin hankali to ka zo ka tare ta ka ce zo a aiki ga yunwa ta zo eh. ai ba za a yi aikin ne sai ka bari jin samu abinci eh dake ai sai ka bari jin samu abinci za a yi aran gama wato eh, ai da na tuno labarin na manta ne akai la ilaha mm. Allah addu'a ta tayi zan lalabe ta ta tuna mun kanka bari ni man tuno maka da da bari tuno maka da wani abu bari sa maka wata waka ta india na na tabbata cewa na sa maka wannan waka mm. ka ji zan tuno maka da <laughs> wani abu to bismillah <laughs> shekara ta uku a duniya aka saki fim din amma na zo na san shi daga baya 79 <laughs> aka saki fim din Usman ai lokaci za samu. Ina je eh. anya ko 79 ina ganin fa eh. kamar fim din na ma fa wajen eh, wani abu ne. Sun yi shi amma sun sake shi ne ranar 11 ga watan Mayu. Hmm. na alif 79 79 mm, ne kuwa? 79 ne tsaf kana fita ka bincika. lokaci eh, za mu samu Usman eh, mala Ibrahim na eh, zaune yana shakatawar shi sai mu kawo mishi nurin nan mu sami nuri wa gami zai faru <laughs> wata ce ta fito kawo da nuri da Yusuf ne sunan yaron ka ah, Yusuf something kamar haka mm, Yusuf da nuri actor na wannan ba ka san aure kamar sun shirya su aure ne sai zo da su aure ne ai akwai wani mai gidansa a wani mai wani mai eh. gidansa ne a cikin wannan fim din mm. wani mai gidansa ne je mata da yayi eh to shi ne to daga baya kuma aka abin da kawai dai ba za ka iya ai za su wai Allah eh. akwai dai tausayi gaskiya gaskiya ina nan ga kwalla eh, ma sauraro zamu da aya saboda lokaci ya gaji ke sai makon gobe da Allah ubangiji ya kai mu barin kyale ku da wannan mm. waka mai suna chori chori ita ma daga wannan fim ne na yau baba India aka <laughs> <laughs> <laughs>

Duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.